a ranar Lahadi 29 ga watan Mars na shekara 2020 inda kuke sauraron shirin labaran matasa a nan studio Kalangu ga harshen Hausa. Barka mu da sake saduwa a cikin shirin mai gabatar muku shirin Aisha Mod ina tare da Fanta Shamsu. Barka da waraka Fanta. Barka ka dai Aisha. To muke labari a yau. A cikin labarun namu dai zan fara shi a bangaren liƙe iyakokin da aka yi a ƙasar Nijar dangance da wannan cutar ta corona coronavirus. Har yanzu muna a birnin Gaya inda za mu kawo muku tarihin wani matashi Abdulaziz Makaho ne amma makautar shi bai hana mishi waƙoƙi ba. A fannin wasannin motsa jiki za mu ida shi na Super League National. Dangance da wannan annobar ta cutar coronavirus ana ta yada labaru da yawa a cikin Facebook. Labaru marasa tushe kenan da ke tayar da hankalin mutane ga ra'ayin wasu daga cikin al'umma da abokin aikin salamatu kadiri ta haɗa muna. Abubuwan ga sunan dai ba su da digi ga sakonni da suke ta yaduwa na yadda ciwon yake da yadda mutum zai magance shi. Maimakon kwantarwa al'umma hankali kawai ana saka musu fargaba da rudani. Mun shi abubuwa da dama akan shafukan sada zumunta. Mun ga bidiyo kala-kala da ke yada labarai marasa A ce ka za haka ne, a ce ka za ba haka ba. Wayannan labaran na nan suna da hankalin al'umma. ina jin tsoro sosai. Daga ka buɗe shafin ka na Facebook, labarun da ake yadawa duka saman wanga sabon ciwo ne da ake kira coronavirus. Kuma abun tsoron shine bamu san gaskiya labarun ina suke hitowa ba. Bamu san labarun da suke bada na gaskiya ne ko kuma dai na ƙarya ne. Domin gurin kiyayewa wannan cutar ta coronavirus ƙasar Nijar dai ta liƙe dukkanin iyakokinta tun goma sha tara ga watan Mars na shekara 2020 tsawon sati biyu tana wa a ƙara waɗansu kwanaki daga sama. Duk irin yadda wannan lamarin ya shafi sana'o'in su matasan garin Gaya sun ce za su bi ka'ida. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Fadel Alu. Bayan ruyewar iyakokin Najeriya a cikin watan Ogista da ya shuɗe kasar Nijar ita ma ta rufe nata a dalilin cutar mashako coronavirus yanayi biyu da suka sa wa kasuwancin da matasa ke yi birki. Isi ne duka kwai malam. Ce ba mota mai zuwa malbil kuma ga harkoki duk sun tsaya muna. Yanzu muna zaune ne ba aikin da muke yi. Muna zaune ne gida ba komai. Mu ban ma san abin da zamu ce ba. Gani bani da komai. Ban ma san abin da zamu ce ba wallahi. A fannin sufuri matasa matuka a daidaita sahu da 'yan kabu-kabu na cewar su ma lamarin ya shafe su. Mutumin da ya saba kai da kawo kan iyaka rayuwarsu cikin wannan yanzu ba ya samun zuwa kenan yau ba za a ce mutumin nan baya cikin matsi. Muna tsakanin iyaka biyu malambil da gaya mu matukan a daidaita aikin mu shine na jigilar fasinjoji domin kai su malambil gaskiya rufe iyaka ya taba mun sosai. Da sanin lalle wannan matakai manufar ita ce kare lahiyar al'umma. al'umma wa'annan matasa yanzu sun takaita zirga-zirgar sana'ar tasu a cikin garin gaya kawai kamin a buɗe iyakokin nan zuwa kwanaki masu zuwa. Wannan cutar ta virus bai hana waɗansu matasa sun shirya wani gasa. Gasan da ya ɗakin magana na matasa shi ya shirya wannan gasar a fannin waƙoƙi inda za su aiki da shi akan yanar gizo suna son matasa waɗanda ba su kai shekara da biyar ba. Waƙoƙin za a yin su ne akan illolin shaye-shaye. Domin ƙarin haske da sai mu saurari wannan rahoto tare tare da abokin aikinmu Habibu Garba. Game da gasar ita kan kanta mun ce muna buƙatar 'yan takara takwas mun gaya musu cewa su je su kirkiro mana waƙoƙi kan illolin shan miyagun ƙwayoyi cikin dogon lokaci su turo mana ta hanyar wani layin WhatsApp da aka kafa domin gasar domin shiga ma ta yanar gizo ne komi ma ta yanar gizo ne waɗanda suka shiga suna da har zuwa talatin da 31 ga watan Maris domin su turo mana ayyukan da suka kirkiro. Yanzu kuma ga tarihin mu na Lahadi kamar haka inda za mu kawo muku tarihin wani matashi Abdulaziz Muhammadu matashi ne wanda yake a garin Gaya cikin rejiyon Indoso makaho ne amma makautar shi bai hana mishi waka da kuma bada waɗansu shirye-shirye ga harshen Hausa da kuma zabarmanci a cikin wani karamin ɗakin magana na birnin Gaya. Ƙarin haske a cikin wannan rahoton na Fadil Alu. Ɗan shekara 26 Abdulaziz Muhammadu an fi sanin shi da sunan Bankuku tun yana cikin kurcesa ya rasa idanunsa kuma bai samu damar zuwa makaranta ba hakan bai tursasa sha'awar shi ba ta gabatar da wake-waken nisha'i. haida a haife ni da shi ba, tun ina rarhe ne ba na gani. A shekara biyar na fara shiri na tumba. Ba aiki radio kaɗai ba, ni da kaina na taɓa waƙa domin siffanta na kasassu na yi kira ga gwamnati su taimaka mana. Ba ga kasinai. Abdulaziz Muhammadu masu sauraronsa da abokansa na yaba mashi. A wani bangare abokina ne kuma fannin aiki komai yana tafiya daidai. Idan mutum biyu suna tare to a wani lokaci akan samu saɓani. Ɗaya idan ya saki hanya sai ɗayan ya maido shi bisa hanya. kin kan hangana. Ina sauraron shirin sa sosai saboda yana da muhimmanci. A nan Bangkoko kowa ya san shi. A gwanda da rasguma wallahi. A cewar Abdulaziz Muhammadu mai lakanin suna Bangkoko halin na nakasa bai kamata ba ya zama wani kwabai na sa kai ga barace-barace. Barace-barace ba abu ne da ke kai mutum gaba ba. Shi aikin hannu ko sana'a idan mutum ya rike shi da hannu biyu baka rasa yadda za ka yi. Kenan waɗanda suke sana'ar su yi ƙoƙari su rike da hannu biyu biyu. Da kan bahinka. Kasancewa mai halin nakasa ba wata masibar kunci ba ce kuma shi wannan matashin da bai gani na nuna hakan kowace sahiya ga masu sauraron shi ta kafar da yake gabatar da shirin nishaɗi. Kamin mu tsunduma cikin labarun wasannin motsa mu ga wasu shawarwari akan hana yaduwar cutar coronavirus. Ku daina taruwa ba tare da wani kwakwaran dalili ba ku kuma kula da kun sami ta ɗaya a tsakaninku. Yanzu za mu iya shiga a cikin labarun wasannin motsa cikinmu. mu. A fannin wasannin motsa jiki zan fara shi a fannin kwallon kafa na gasar Super League National inda aka dakatar da wasannin abin da ya kawo haka shine wannan cutar ta coronavirus. Abdulaziz Isaka dan jarida kan fannin wasannin motsa jiki ya yi abokiyar aikin mu Salamatu Kadiri karin haske. Rana ta 20 na kwamfala ya wakana ne a wancan makon da ya gabata. ESCJN na gendarmerie ne suke sahun gaba tare da maki 40 sai Sahel Sporting Club da suka samu maki 39. sai AS Sonidep su kuma maki 38. A tsarin shahararrun 'yan wasa da suka fi zura kwallo akwai Habibu mai lakabin suna Pele na Sahel da ya zura kwallo goma sha ɗaya sai Shinuwa da ya zura kwallo goma bayan shi Nicola kofi na sony Sonidep da shi ma ya samu kwallo goma. Eh, eh, Nan muka kawo ku ƙarshen shirin labarun namu na matasa na gode sauraron da kuka yi muna. Za ku iya sake sauraron mu akan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.